الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين نعم نعم تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان قال جماهير المفسرين هو الفرقان وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الربيع بن عنس قال هو الفرقان فرق بين الحق والباطل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 فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادواء وانا مسلاتي مثال البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقلن كيا وانا يمتشي نلي تنن دلن ثلاثة يومنا شاترق وتنسفر hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan tara shekarar miladiya ta 2021 a cikin wannan karatu na littafin alfurkan bayan alhaka wal mutlan wallafar babban malamin nan shaykhul islam abu al abbas أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله a wannan shi ne darasinmu na goma sha biyu a wannan majalisi na wannan littafi inda muke farko-farkon littafin muna jin bayanai na shekul islam ibn taimiyya ta rahimahullahu ta'ala dangane da cewa wanda suka fi kowa kusantar alkur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi wasallama su suka fi kowa samun ikon tantance tsakanin ƙarya da gaskiya waɗanda kuma suka fi kowa nisantar alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama su suka fi kowa wato shiga rikici da rudani da kasa tantance ƙarya da gaskiya to cikin ambatan dalilai na alkur'ani waɗanda suke tabbatar da wannan batu da yake yi waɗanda suke nuna cewa alkur'ani littafi ne da Allah subhanahu wataala ya saukar kuma yake ɗauke da bayanin abinda ke daidai abinda ke na gaskiya tare da bambance abinda ke na karya ayoyin da suka yi magana akan wannan suna da yawa a cikin alkur'ani wanda ya kawo wasu daga ciki kamar kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirina wa wa anzala ma'ahum al-kitab bil haqq li yahkuma bayna an-nasi fi ma sannan aya ta biyu ita ce wannan tallahi لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون آيو يبيو نجكن سورة النحل ألا جيت الله رنسوا دا الله هنا رنسي دا الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك lalle haƙiƙa mun aika wa mun aika manzanni zuwa ga al'ummun da suka gabace ka fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum to sai shaytan ya kawata musu ayyukansu fa huwa waliyuhum al-yawm don haka a yau shine majibincin lamarin su wa lahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi Allah ya ci gaba da cewa ma anzalna alayka al-kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi ba kuma mu saukar maka da littafi ba sai don kai musu bayanin abin da suka yi saɓani a cikinsa wa hudan kuma ya zamo shiriya wa rahmatan yu'minun ya zamo rahama ga mutanen da suke mu'minai waɗannan aya ko wannan ayoyi guda biyu suna ƙara bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da alqur'ani domin ya tantance abin da yake na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba musamman ma Allah subhanahu wata'ala ya yi aiki cikin al'ummomin da suka gabata da yawa ya aiki manzanni da dama waɗanda suka je wa mutanensu da irin abin da ya zo musu da shi ya zo musu al'ummarsa da shi na shirya inda suka kirawo mutanensu zuwa ga kaɗaita Allah subhanahu wata'ala zuwa ga ikhlasi yin bauta don Allah shi kaɗai da yi masa da'a da kaucewa dukkan wani abin da ya saba wa Allah Allah ya rantsuwa ba dan akwai buƙatar sai ya yi rantsuwa ba sai dan dan ya ƙara ƙarfafar zancensa kuma ya ƙara janyo hankali ya ankarar da mutane cewa maganar da suke yi ba karama ba ce ya kamata su ba da hankalinsu a kanta tallahi ala rantsuwa da tallahi mun sha cewa duk rantsuwar da aka yi ta da ta'un a ƙa'idar larabci to tana kasancewa ta wani babban al'amari suka ce tallahi ya fi su ce wallahi suka yi amfani da ta sauke tallahi laƙad arsalna ila umami na rantse da Allah laƙad arsalna lamun ɗin da ita mata kasance tabbas haƙiƙa mun aiko wa al'ummu da Allah aika musu manzanni arsalna ay rusulan ila umamin min qablika zuwa ga al'ummomin da suka gabace ka tun daga kan al'ummar annabi nuhu alaihi salam har zuwa al'ummun ƙarshe na banu isra'il da Allah ya aika musu annabi isa alaihissalam Allah ya yi ta aiko rusulan manzanni tattara wani bayan wani dukkaninsu kuma sun zo da saƙon Allah subhanahu wata'ala guda ɗaya na cewa a bauta wa Allah shi kaɗai kada a haɗa kowa da shi kada a yi shirka kada a yi bautar wani Allah a yi ikhlasi wajen bauta wa Allah a kyautata ayyuka suka yi gargaɗi akan dukkan wani aiki wanda yake mummuna cewa a guje shi to amma daga baya wannan mutane duk da cewa ga manzanni sun zo musu fazayyana lahum shaytanu a'malahum sai shaytan yazo ya kawata musu ayyukansu ya kawata musu abinda suke kai na shirka ya nuna musu shirkar da suke kai wato daidai ce ya nuna musu kafircin da suke kai abu ne mai kyau ya nuna musu ƙaryata annabawa da suke duk abu ne mai kyau saboda haka sai suka yadda da wannan abin da ɗan ya ɗora su a kai, suka bijirewa annabawansu suka ci gaba da abin da suke yi na kafirci fahuwa waliyu humul yau don haka ɗan a yau ranar gobe kiyama ne majibincinsu shi ne wanda zai jibinci lamarinsu. wato duka waɗanda suka karyata manzanni kuma ɗan ya tsawata musu ayyukansu. to a yau ranar gobe kiyama in ji Allah ya ce to shi dan shine majibincin su shine mai taimaka musu ba su da wani wanda zai taimaka musu in ba shi dan ba kuma alminin ne cewa a ranar shi ma shi dan ba shi da iko ba da abin da zai iya wa kansa ballantana ya taimaka ma wani ba zai amfani kansa ba ballantana ya amfane su ba zai tserar da kansa ba ballantana su ma ya tserar da su saboda ka kaga shi kamar a ce ba su da mai taimakon su sun rasa mai taimako tun da ce ba su da mai taimako sai shaidan shaidan kuma ba abin da zai iya yi ba abin da zai tsina musu don haka kaga ba su da mai taimakon su kenan wa huwa fa huwa waliyuhum al al-yawm fassara al-yawm cewa ana nufin ranar al-qiyama shine abin da aka rawaito daga Yazid ibn Sa'id haka nan shi aka rawaito shi ne ra'ayin wasu daga cikin malamai kamar al-muqatil ibn sulaiman cikin malaman tafsiri al-wahidi mai littafin al-basir kuma wani shi ne zahirin zaɓin ibn kasir a wajen fassara al-yawm cewa a nan ana nufin rana alkiyama ala ce fahuwa ya al-yawm shaidan shi ne majibincinsu a yau ana nufin a yau ranar alkiyama shaukani muhammad ibn ali a cikin tafsirin safatul qadir yake cewa yahtamilu an yakuna al-yawm ibaratan an yawm al-qiyamati wa yana yiwa al-yawm da aka faɗa a wannan aya ana nufin rana al-qiyama wato ranar tashi daga kabari da abin da zai biyo bayan wannan lokacin tsayuwa a mahshar a filin hisabi gaban Allah Wata wata'ala harar bayan hisabi saboda haka fa huwa waliyuhum al-yawm ana faɗar abin da zai zo nan gaba shine ranar alkiyama sai ya zama alwaliyu a cikin wannan aya ana nufin annasir wato mai taimako a nan kamar yadda shaukani yake cewa Al-Muradu na fiye nasiri an hum ala ablaghil wujo a kore musu mai taimako ta fuska mafi kaiwa matuka wajen korewa ci kwata-kwata sam-sam ba su da mataimaki liyan da shaitana la yi tasawar minhun nusra aslan fi daril domin bai yiwa shaidan ma ka kawo cewa alahira zai taimaki wani ba zai yiwu ba to idan ya zanto shi kadai ne kuma wanda zai iya taimaka musu din a ranar ka gama a nasa ba su da mai taimako to shine abinda yake cewa amma cikin malamai kuma wanda su ce fa huwa waliyuhum al-yawm al ana nufin anan duniya wato fa zayyana lahum shaitanu a'malahum shaydan ya kawata musu ayyukansu da suke yi munana suka rika ganin su masu kyau fa huwa waliyuhum al-yawm don haka a yau shine majibincin su shine abokin tafiyar su saboda haka a yau ana nufin a nan duniya tunda har ya kawata musu abin da suke yi na na miyagun ayyuka kuma suka yadda kaga ya zama shine abokin tafiya wace irin wani irin jibinta yake musu shine yana taimaka musu yana taimaka musu kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka faɗa wannan shine ikhtiyari ibnu jarir at-tabari da al-qurtubi da al-qasimi da nas abdurrahman ibn nasir as-sa'di da ibnu ashur muhammad tahir ibnu ashur Allah ya ji kansu da gafara sun fassara al-yau a wannan ayar cewa ana nufin anan duniya shedan shine mai taimakon su shine abokin tafiyar su anan duniya sannan ibnu jarir at-tabari da qurtubi da sauran suka fassara alwilaya nan da cewa nusra wato shine mai taimaka musu a wasu kuma suka ce taimakon nashi da yake musu shine miyagun ayyukansu da suke yi ya rika nuna musu masu kyau ne suna tabka ta'asa yana nuna musu sun birge yana nuna musu sun ci gaba yana nuna musu sun waye suna barna yana ziga su yana ce abinda suke ai shine daidai shine wayewa shine ganin shine ya kamata shine sanin ya kamata saka su kuma suna ƙara dulmiya a cikin wannan to wannan shine taimakon da yake musu shine nusrar da yake musu don haka a kullum suna tare da shi yana tare da su yana ƙara dulmiya su suna ƙara nutsewa wannan shine abinda malaman tafsiri irin su alqasimi as-sa'idi ibnu ashur suke faɗa a tafsirin ayar السعدي رحمه الله تعالى تفسير سائك ولما زين لهم الشيطان amalahum sara waliyahum fi dunya fa ata'uhu wattaba'uhu wa tawallaw yayin da ya kawata musu ayyukansu miyagun ayyukansu ya nuna musu su a matsayin masu kyau sara waliyahum sai ya zama abokin tafiyarsu a nan duniya fa ata'uhu sai suka shiga masa biyayya a makanci duk abin ya zo daga duniyar shaidanu sai ga sun rungume su hannu biyu wattaba'uhu suka bi shi sau da kafa wa tawallahu ya zama shine abokin su. al-maturidi abu mansur al-maturidi shugaban mazhabar maturidiya yana da tafsiri a tafsirin sa ajizu ina shida shafi sanar 524 yake cewa wasu daga cikin malamai wajen fassara wannan aya fa huwa waliyuhum al-yawm shaidan shine majibincin su a yau yace yace sun ce ana nufin duniya ana nufin a nan duniya shine majibincin su nan duniya ce li anna duniya hiya hiya darul walayati bainahum domin a nan ne za su iya wato abota da juna a lahira babu maganar abota da juna a nan duniya ne kafirai za su yi kawance da juna za su yi abota da juna za su taimaka wa juna za su goyi bayan juna sai a nan duniya ne abin zai yiwu amma ka je lahira ba zai yiwu ba a nan duniya Allah ya ce mana ba ba'dhum awliya ba sashin su majibanta sashi ne ce shi awliya'uhum at-taghut wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut amma a lahira ce wannan za su koma makiyan juna ne ba masoya ba ba wanda zai ji jibinci wani a cikin su al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin Allah abokai na ƙudda ƙud a wannan ranar masu ƙiyayya da junansu ne in ba masu tsoron Allah ba abokai na ƙudda ƙud a ranar lahira masu gaba da ƙiyayya ne da juna in ba masu tsoron Allah ba wato in ba waɗanda haɗuwarsu ta duniya ta sun gina ta ne akan tsoron Allah ba sun gina ta ne akan bin Allah to waɗanda su ne abotarsu za ta yi musu amfani a ranar gobe kiyama Allah zai sa su a inuwar al'arshinsa ranar da babu inuwa sai tashi almuta, almutahabbu na fillah annabi ya faɗi waɗanda suke soyayya da junansu don Allah cewa suna daga cikin waɗanda Allah zai sa su a cikin inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai wannan amma in ba wannan soyayyar ba ya zanto sun haɗu ne akan kafirci yaƙar addini yaƙar musulunci wannan ba za su zama abota ba abokai a can ba sai dai kowa ya rika da'antar kowa kowa ya rika tsine wa kowa sun ya ranar gobe kiyama ya sashin su zai kafirce sashi sashin su ya rika la'antar sashi wa wa gaba ɗaya su huta babu mai taimaka musu saboda ka kaga fa huwa waliyuhum al-yawm ya kamata mu fahimci ana nufin anan nan duniya shi a bisa zabin sa kamar yadda wasu daga cikin malamai suka tafi wannan fassara akwai tafsirin da ibnu ashur alaihi rahmatullah ya karkata zuwa gare shi ko ya zabe shi cewa anan ana maganar kafiran quraishawa ana maganar kafiran makka a ranar da a lokacin da suke ta fito na fito da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya zo musu da shi annabi ya zo musu da tauhidi kamar yadda annabawan da suka gabata suka zo da mutanensu da tauhidi haka shi ma zo musu da tauhidi da suka ɗaita Allah su bar dukkan wani abin da suke bauta ba Allah ba amma maimakon su karɓi abin da ya zo da shi su yi na'am su rungumi abin hannu biyu su taimaka masa sai suka ja da baya suka sha daga suka haɗa kai da shaidan shaidan ya buga musu tambarin tsiya yana nuna musu abinda suke yi daidai suke yi sauraka suka jibince shi to shi ne Allah yake ba da labari cewa fa huwa waliyuhum al-yawm a yau su kafiran nan wato waliyu kuffari makkah al-yawm kafiran makka dai a yau sun zabi shaidan ya zama a abokin tafiya ya tawalla ihwa'ahum wa sarfahum anka shine ya dauki ragamar batar da su yake jallin zamun kawar da su daga kanka kama fa'ala bi kuffari umami qablaka irin yadda yawa kafiran da suka gabata kafiran da suka gabata haka shedan ya musu to yanzu shi ma yanzu ma ya ci gaba da aikin sa akan al'ummarka fa huwa mutawallin amrahum haka shi shine ya jibinci al'amarin su kamar yadda ya jibinci al'amarin waɗanda suka gabace ka tunda yana kawata musu ayyukan su na kafirci Allah ce wala azabun alim suna da azaba wacce take mai raɗaɗi wato a lahira wannan jibintar da shaidan yake musu ba za ta amfani su ba sallace wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi ba kuma mu saukar maka da littafi ba sai dan yi musu bayanin abin da suka yi a kansa sa Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana taƙaita masa muhimmin abin da ya sa ya aiko shi kuma har ya saukar masa da littafi babban abin da ya sa Allah ya saukar masa da littafi shine da tu bayyana lahum allazi ikhtalafu fi kai musu bayanin abin da suka yi sabani a kansa ka baya wa mutane kai wa mutane bayanin addini ko aqida ko wani ra'ayi wanda suke buƙatar su san gaskiya a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani Allah ya aiko shi ala fatar min rusul lokacin manzanci ya dakata shekara ɗari biyar ba a aiko da wani annabi ba annabi isa allah subhanahu wata'ala ya ɗauke shi ba a sake aiko da wani annabi tsakanin su shekara ɗari biyar shekara ɗari biyar ɗin nan rikaniya a cikin sha'anin addini ta yawa ga shiga fagamniya da yahudu da nasara damar su ne suke rike da wannan haske daga allah su wani wata'ala su ne suke rike da burbushin littattafan da Allah ya saukar ya saukar wa annabawan banu isra'ila su suke rike da wannan to amma su ma can zuciya ya riga ya shiga ciki eh, littattafan duk an riga an barna a ciki an lallata an jijjirkita su an caccanza su an canza wasu kalmomin an shigar da wasu abubuwa da babu wasu abubuwan kuma an canza musu ma'ana sannan kuma malaman addinan sun zo sun zama su ne ma allolin da suke shar'anta musu addini su suke ce musu ga halal ga haram a takazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah hmm? ya yi ayyuhal ladina amanu إن أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن an الله saboda sun zama banda barna da da da da cin dukiyar mutane da damfara ba abin da suka sa a gaba da suna addini saboda addinin ya lalace wannan ana maganar waɗanda suke da burbushin haske na littafai samawiyai yahudu da nasara ba a maganar waɗanda suke bautar wuta irin majusawa ba a maganar waɗanda suke bautar wasu ƙwanƙwamai waɗanda suke bautar gumaka su wannan daman can cikin duhu suke ta na ɓangare to haɓar haka duniyar irin take babu inda burbushin haske yake su in kaɗan kaɗan da ake samun wasu suke iya ɗaɗɗo sanowa amma dai ana cikin wani mawuyacin hali to sauraka babu wanda zai iya bugar kirji da ce da kai ga gaskiya nan ka zo a zo abinta to sai ka ana ta sabani Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a daidai wannan lokacin sai ya sauka masa da littafi to shine yake cewa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi mu saukar maka da littafin nan ba sai dan kai musu bayanin abinda suka yi sabani akan sa suka yi sabani akan sa hatta su kansu yahudawa a junansu sun karkasu ƙungiyoyi barkatai 71 kiristoci sun karkasu kungiyoyi barkatai 72 waɗannan manya-manyan kashe-kashen banda wasu kuma 'yan ƙanana wanda su ma son zuciya suna nan suna ta yawo a cikinsu sauraka kowa kuma yana da awar shi shi ne akan gaskiya abin da yake kai shi ne abin da annabin Allah ya zo da shi annabi isa alaihissalam ko annabi musa alaihissalam saboda haka annabi sallallahu alaihi da ya zo sai ya zance shi ne zai raba gaddama shi zai faɗi inda gaskiyar take a zo abin da kuma waɗanda ba masu gaskiya ba don haka shi alƙur'ani shi ne alfasin bainan nas shi ne wanda yake rarrabewa tsakanin mutane fi kulle ma tana zaune fi duk abinda mutane ke jayayya a kansa alƙur'ani ke wannan bayani wa hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun kuma alƙur'ani shiriya ne domin shi yake shiryar da zukata daga bata da tsabe su daga bata zuwa ga haske wa rahma kuma alkur'ani rahma ne a nan duniya kanan rahma ne a lahira amma ga suwa da kawun yu'minu Da mutanen da suka yadda da shi a matsayin alkur'ani suka yi imani da Allah suka yi imani da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da alkur'ani da ya zo musu da shi to waɗannan su ne suke yarda da abin da yake ciki in suka yarda da abin da ciki su za su yi aiki da abin da yake ciki in suka yi aiki da abin da yake ciki su ga rahamar da take cikinsa wanda bai imani da alkur'ani ba ba zai gaskata shi ba bai gaskata shi ba zai karance shi ba tana ya aiki da shi kaga rahama da take ciki ba zai same ta ba saboda mai samun rahama alqur'ani shine wanda ya imani da alqur'ani shi yasa Allah ce da qaumin da qaumin yu'minun kamar da ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatu min rabbikum lalle haqiqa wa'azi ya zo muku daga ubangijinku wa shifa'un lima fi sudur da waraka na ga abin da yake cutar da suke cikin zukata wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun kuma shiriya ga mutane da rahama ga mutane da suke imani Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi kace to da faralal arda da rahmatsa fa bi zalika falyafrahu to su yi farin ciki da wannan huwa khairu mimma yajma'un shi yafi musu alkhairi daga abin da suke tattarawa na duniya a gana ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa alqur'ani wa'azi ne alqur'ani waraka ne ya warakar da dukkan wata cuta da ta addabi mutum a zuciyarsa mafi girman cutar da take kai mutum ta baro Allah ka shi duniya da lahira dukkan cutar kafirci shirka da sayin munafici tuttuka ne na zuciya waɗanda ba a nan kaɗai suke illa ga mutum ba har kabarinsa har lahirarsa saura kaga ita ce cuta mafi muni da mutuwa ba za ta raba ka da ita ba wata cuta da zara aka ce mutum ya mutu shi kenan ya rabu da wannan cutar malin jurshin bi bayyatin ilamu dan ka dauki wace ce ka yi ta daddatsa shi wannan wahalar da kanka ke kawai shi ba lokacin babu wannan zafin tattare da shi to kaga duk wata cuta duk girmanta duk tsananinta duk murinta in aka ce mutum ya rasta ta ƙare amma banda cuta ta kafirci banda cutar zuciya cuta ta munafici ta saban Allah ta san zuciya wannan ba za ma ta tashi illata ba sai an ce an sa shi a kabari lokacin ne zai fara gane bakar cutar da yake tattare da ita Allah ta kiyashe mu to qur'ani dai yana warkar da waɗannan abubuwa domin yawan sauraron sa da yawan fahimtar da fahimtar da aiki da shi yana wanke zuciya daga irin wannan kazamta cewa da kana hadisan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun Allah subhanahu wataala ya ce alqur'ani ba wata kirkirarriyar magana bace ba wata magana ce da ake kirkire ta ba a'a qur'ani littafi ne da yake gaskata littattafan da suka gabace shi kuma yake bayanin komai dalla-dalla a tafsira sannan wa hudan wa rahmatan kuma shari'a ne rahama ce ga mutanen da suke imani Allah ya ce wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin mun saukar maka da littafi tibyana likulli shay wanda yake bayanin komai dalla dalla kuma shari'a rahama bushara ga ga musulmi shi hada basairu linnas wa hudan wa rahmatan liqaumin yuqinun to wannan basair hujjoji ne ga mutane alqur'ani basa'ar linnas hujjoji ne ga mutane wa shirya ne ga mutane wa rahmatul liqaumin rahama ne ga mutanen da suke masu imani don haka alqur'ani a cikin sa akwai ahammu maqasid mafi girman manufofin waɗannan fa'idodi da aka ambata a cikin waɗannan ayoyi shi ne alƙur'ani tattare ke da abinda zai kawar da wani mutane jahilci da shiryar da su zuwa ga ilimi na gaskiya ya ainihin wanda ta haka ne za su samu wato tasirin rahamar da take cikinsa wadda za ta sa su guji bata su rungumi gaskiya sannan ubangiji subhanahu wata'ala ci gaba a sannan malai ci gaba da kawo ayoyi a waɗanda suke ƙara tabbatar da alƙur'ani cewa littafi ne da yake kunshe da bayanin karya da gaskiya da kuma sanin sa shi ke wa mutum wajen kaucewa abin da yake barna ne ya kama abin da yake gaskiya shine ka fadar Allah tabaaraka allazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira tabaaraka allazi nazzala al-furqana ala 'abdihi Allah wanda ya saukar da al wanda ya saukarwa da bawansa al-Qur'ani dan ya zanto mai gargadi ga halittu albarkatunsa sun yawaita tabaraka ay ta'azama ta'azam Allah albarkatun ubangiji sun yi girma sun girmama sun yawaita sifofinsa sun kammala sun cika alkhairansa sun yawaita sun cika sun dawwama albarkarsa ta dawwama ubangiji subhanahu wata'ala ne wanda ya saukar da alkur'ani ubangiji mai wannan sifa mai waɗannan sifofi wanda yake cike da kamala da albarka albarka madawwamiya tabbatacciya mai ɗimbin yawa Shi ne wanda ya saukar da alkur'ani alkur'ani nan kuma furqan mai rarrabewa da bayanin tsakanin ƙarya da gaskiya ayoyinsa bayan ayoyinsa hukunce-hukuncensa bayan hukuncin surori bayan surori duk suna zuwa ne domin su yi bayanin abin da yake <clears throat> na gaskiya Allah ya saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a matakai daban-daban zango-zango don annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama mai gargadi don ya zanto mai bayanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar masa alhamdulillah zai anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu wajen ce yabo da godiya sun tabbata ga wannan da ya saukar wa bawansa littafi bai kuma sanya masa wata karkata ba saka tabaraka wannan sifa ce daga sifofin Allah subhanahu wata'ala wanda yake banta da ita shi kadai ya sifantu da sifar tabaraka shi Allah subhanahu wataala shi ne almutabarik shi ne mai bawa wani albarka domin albarkar tasa ce kuma albarkar ta albarka ce take mai dimbin yawa ba wanda zai iyakance yawanta sannan kuma albarka ce mai dorewa albarka ce mai dawwama mai dorewa mai zarcewa saboda haka Allah subhanahu wataala shine almutabarik sannan bawan sa ne wa albarka shine almubarak annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da wannan alqur'ani shine almubarak shi aka yi masa wannan albarkatu aka saukar masa wannan albarkatu masu yawa kamar da Allah subhanahu wataala yake faɗa game da Annabi Isa alayhi salam waja'alni mubarakan aina waja'alani mubarakan aina ma kunt waja'alani mubarakan aina ma kunt Allah ya sanya ni mai albarka duk inda nake saboda haka wanda Allah subhanahu wataala ya masa albarka shine mubarak duk wanda Allah ya zuba masa albarkatunsa shine al-mubarak a cikin eh, bada'ul fawaid na ibn al-qayyim mujalladi na biyu shafi na 680 tabar alamul fawaid yayi magana dogo akan wannan sifa ta tabaraka ce sifar tabaraka sifa ce da ubangiji subhanahu wataala yake banta da ita shi kadai ya kira kansa da wannan sifa ta tabaraka eh, bai kira wani da wannan sifar ba shi kadai ne ta tabarakallah تبارك الله رب العالمين تبارك الذي بيده الملك وتبارك الله أحسن الخالقين إلى إلى السنة ديوا وما تازو تازو على بناء السعة والمبالغة تبارك لأنه لما تعالي كما تعالى تعاظم تزو لو أن بناء لأنه لما تشوى الله سبحانه وتعالى يا كي متكا يا كي متكا غاية وجن البركة تبارك دال على كمال بركته أن نتككر البركة وجهي وعظمها دقرمنتا وسعة هذه الوتة ونشيني مألر فالأرمق باتر كيف سر التبارك لتعاظم شوايا قرمما معناه كما عند الحسن البصري هيك شيء معنى تبارك أنه أن البركات تجيء من قبله dukkan albarka daga wajen Allah take zuwa don albarka daga wajen albarka ta kullu haminu wajen shi ne mai buɗe albarka ta wato daga wajensa ba mai buɗe maka albarka sai shi alau an na halar ƙura amanu wata kau da fata hana alaihin barakatun minas sama'i wal arzu walakin kan zabu fa aka zama mu makanu su ubangiji su bani wata ala yana buɗe wa bayansa albarkatu daga sama da ƙasa walau an na kuma ƙamun taurata wal injila wa ma'unzila ilaihin rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim saboda albarkatun Allah ta ko ina suna suna samun suna samun bayansa idan suka koma gare shi saboda shine yake bayar da albarka daga wajen su take zuwa wasu suka fassara tabaraka da cewa ana nufin kasura khairuhu wa ihsanuhu ila khalqihi alkhairin ubangiji da sa zuwa ga halittarsa sun yawaita shine ma'anar tabaraka wa ibn qayyim ya ambaci maganganu daban-daban na fassara kalmar tabaraka a cikin littafin sai yake cewa daga ƙarshe cewa haƙiƙatun lafza haƙiƙanin dai wannan lafazi na tabara ce an albarka ta kasratul khairi wa dawamuhu aka ce albarka ana nufin yawaita alkhairi da kuma dawwama sa wato dorewar sa wala ahada ahq bi zalika wasfan wa fi'lan minhu tabaarak wa ta'ala ba ku ya cancanta a sifan ta da albarka mai yawa ko albarka mai ɗorewa kamar Allah subhanahu wa ta'ala don daga gare shi albarkar take kuma duk in ka koma tafsirin magabata na wannan kalma tabaraka za ka ga cewa duk suna tafiya ne a cikin wannan ma'anar duk suna ta kai kawo ne suna zagayawa a cikin ma'anar yawaita alkhairi da dawwamarsa da dorewarsa a ce tabaraka allazi nazzala nazzala yi amfani da kalmar nazzala bi ma'ana fa'ala fa'ala tana mai takarrur wa takassur tana mai yawaita da kuma maimaituwa to Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani abin nan zango-zango gaba-gaba gaba-gaba bai sauko da shi gaba ɗaya ba kamar cewa kitabin lazi nazzala ala rasulihi wa kitabin lazi an zala min qabl shi nazzala ala rasulihi ay nazzalahu abin nan munajjaman ya saukar da shi a guntu-guntu duk littattafan da suka gabata suna sauka ne jumlatin wahida suna sauka ne gaba daya a dunkule amma alkur'ani shine ya sauka munajjaman shine ya sauka wato guntu guntu guntu guntu mufarraqan mufassalan ya sauka daki daki daki wannan bangare ya sauka ayoyinsa su sauka surorinsa su sauka haka haka har hukunce hukuncen suka gama kammala to wannan shi yake nuna muhimmancin abin da aka saukar da wanda aka saukarwa saukar da shi ah, saukar da shi abin nan saukar da shi a haka wato guntu-guntu don a ba wa shi abinda aka saukar muhimmanci shi wanda aka saukarwa a ba shi muhimmanci ka zari kalin musaddika bihi fu'ada ƙorattar nahu tattila Allah haka don ya tabbatar wa da annabi sallallahu alaihi wasallama wato zuciyarsa kamar da su kafirai a cikin wannan sura ta al a cikin kafirai suke cewa laula nuzila alaihi al-qur'an jumlatan wahida shi me hana me ya hana shi ma ba za a saukar masa al-qur'anin duka gaba ɗaya karo guda ba hukun a zauna yau su ce an saukar masa da ayoyi biyar jibi ce an saukar masa da uku hudu me yasa gaba ɗaya ba za a yi masa yadda aka ba annabi musa alayhi salam at-taura ba gaba ɗaya shi ma kawai a ce ga littafin gaba ɗaya da maimakon ya ce me yasa shi yake zuwa da nashi guntu guntu shi ne allah ya basu a ce kazalika a ce allah ya yi haka ne linu thabbita bihi fu'ada dan mu tabbatar maka da zuciyarka ورتلناه ترتيلا karantar da kai shi daki daki. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره با مثال إذا سدوا مكة لشيء سيمون كاو مكة قسكيا لكم فسر التفتاس وشي ساء البقائي أتك النظم الدرر جزء مجلد نشاء أكلس سن يكي تشوى نزل نزل نزل نزل مفرقا بحسب المصالح والقدم مسلها المثالي والقدم سوكر القرآن أبنى إذا يقالوا mutane na bukatar su san hukuncin Allah sai alkur'ani ya sauka don ya bayani wannan hukunci ko wata damuwa da suke cikinta alkur'ani ya sauka don ya zato lallashi da warkan musu da wannan damuwa ya kwantar musu da hankali sai sa aka kira shi furqanan yace fasummiya lidhalika furqanan sai sa aka kira shi furkan kuma yace li annahu al bayna multabisin kuma shi ne wanda yake rarrabewa tsakanin abin da ya dagwalgwale abin da ya jagule ya dagwalgwale shi ne wanda yake zuwa filla-filla da bayyana abin da yake gaskiya da abin da ba gaskiya ba fala ya da'u khafiyan illa bayyana ba wani abu a koye da alkur'ani bai fito da shi karara ba wala hakan illa asbatahu ba wata gaskiya fa kurani ya kara kafata ta samu gindin zama wala batinin illa nafahu wa mahaqahu babu wata ƙarya fa alkur'ani ya kore ita ya kore ita ya murtsike ta آه، الشيخ آه، محمد بن صالح الإسلامين عليه رحمة الله تفسير سورة الفرقان تفسير سورة الفرقان شافي نشاء ليكي تشوى هذا من جملة البركة التي هي من صفة الله تعالى أنه أنزل نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم يعني تكن جملة البركة لألا سفنت لإتا saukar da alkur'ani da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin jumlar albarkar da Allah ya sifanta da ita ya saukar da wannan alkur'ani da yau muke karantawa muke samun dukkan wani abin da zai warke zai ba mu waraka daga damuwar mu saboda haka aka kira alkur'ani da alfurqan daga nan muka fahimci cewa alkur'ani shine littafin da yake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya kuma shi ne littafin da yake rarraba tsakanin makaryata da masu gaskiya ce wadda suke ahalin ƙur'an su ne masoya gaskiya ma'abuta ita waɗanda kuma suka bar alƙur'ani su ne ma'abuta ƙarya da haka alƙur'ani shi ne alƙali wato alƙali adali shi ne alƙali mai adalci kuma shi ne yake yin maganarsa ta ainihin ta ƙarshe shi ne yake alƙawular fasul wanda in ya yi magana shi kenan babu wata bayanta duk wasu masu jayayya ya kamata su koma ga maganarsa abinda ya faɗa shine gaskiya abinda kuma ya goyi bayan gaskiya shine gaskiya abinda duk bai goyi bayan sa ba ba gaskiya bane magana ce ko aqida ce ko aiki ne saboda haka alqur'ani babu wani abin da zai zo na hujja ko wata shubha da za ta rikitar farce alqur'ani ya bayyana ta ya fito da ita karara mutane sukan sha bamban wajen riskar wannan abu wasu su riska da wurwuri wasu kuma su kasa riska sai bayan sun wahala gwargwadon irin yadda Allah subhanahu wataala ya ba wa mutum fahimta da karfin ilimi da basira da gaskiyar da gaskiyar nufi gaskiyar abin da sirkul qasdi yana da gaskiyar wato nufinsa niyyarsa mai kyau ce a wurin Allah gwargwadon yadda Allah zai buɗa masa ya fahimci hujjojin da suke cikin alkur'ani gwargwadon ikilasinsa gwargwadon da zai fahimci waɗannan hujjoji saboda ka zanto wajibi duk sanda aka ce ga wani abu ana saɓani a kansa to zanto alkur'ani ne babban abin da zai warware wannan rikici kuma abin da duk ya hukunta da wannan za mu rika karɓa abin da duk kuma ya hukunta cewa abin nan ba gaskiya bane za mu watsar da shi mu yi amfani da sunar annabi sallallahu alaihi wasallama ta maganganunsa ko ayyukansa waɗanda su kuma sunna ɗin ita ce take fassara mana abinda za mu kai gare shi wajen fahimtar alkur'ani to wannan shi ne abinda ya waje ba mu fahimta za ka ji mutumin da yake son ya gane a gaskiyar al'amura to ya koma ga alkur'ani alkur'ani kamar yadda yake furkanun da za ta yi hakanan kuma waɗanda za su lizimce shi su ma Allah zai ba su furkanin kai da shi yake alfurkan mai bambance ƙarya da gaskiya to wanda zai lizimci alkur'ani wajen karanta shi da aiki da shi wanda da bita sa da aiki da shi shi ma Allah sai ya sa masa ya zanto yana da alfurqan wanda ya yi wallazi na amanu tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum ci ya ku waɗanda suka yi imani in tattaqullaha in ku kiyaye dokar Allah yaj'al lakum furqanan kuma zai sanya muku furqan sai zanto mutum yana da basira yana da hankali yana da hangen nesa duk wani a rikita rikita ta taso sai ga Allah bai bar shi ya fada cikin cikin halaka ba sai gan shi akan hanya bayan abubuwa duk sun kwaranye sai gan shi gashi a akan hanya yake amma wanda ya saki alkur'ani shiga dirkaniyarsa za abu kaɗan sai ka ji shi ya bazama ya tafi yawon gaba gadi na nazira dan annabi ya zanto dan annabin da aka saukar ma da wannan littafi ya zanto mai gargadi ga duniya gaba daya annabi ya zanto mai gargadi ga duniya gaba daya liya kuna wannan zamirin na ya kuna yana komawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa fadar da yawa da cikin malaman tafsiri li yakuna ay annabi sallallahu alaihi wasallam aw al-abd alladhi nazzala alaihi al-furqan lil alamin nazira ya zama mai gargadi ga mutane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an masa wahayi na alqur'ani dan ya zama mai gargadi wa uhiya ilayya hadha alqur'an li unzirakum bihi wa man balagh an mun wahayin wannan alqur'ani dan in gargade ku da shi wa man balagh da dukkan wani wanda alqur'ani ne ya sa kunnansa sauraka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya aiko shi da gargadi ga kowa da kowa kowa da kowa ya aiko shi ga mutane aiko shi ga aljanu ya aiko shi ga har ma hatta mala'iku kamar yadda qatada ibnu da amatu sadusi yake cewa ba'atha Allahu Muhammadan naziran min Allah liyunzira an-nasa ba'sa Allah Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam naziran yana mai gargadi ga mutane liyunzira an-nas domin ya gargadi mutane ba'sa Allah ya gargadi mutane ba'sa Allah wato azabar Allah ya gargade su wa qa'i'ahu abubuwansa da yake aukarwa ga waɗanda abubuwan da ya aukar ga waɗanda suka gabata sauraka liya kuna lil'alamina ay liya kuna muhammadun sallallahu alaihi wa sallam bil qur'ani lil'alamina nazira nazira yani lil insi wal jinni nazira karshe rabbil alamin kowa da kowa ya shiga lil alamin kowa ya shiga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gargadi ne ga kowa da kowa a mutum da aljan akwai wasu daga cikin malamai da suka fassara liya kuna ay al kitab ay al furqan don shi alƙur'anin da aka saukar ya zama lil'alami na nazira mai gargadi ga mutane amma dai wannan ba shi ne eh, abin da ya fi shahara ba ko kuma ya fi rinjaye a tafsirin guda biyu da koma lil'alami na eh, aliya kuna ana nufin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai gargadi ga mutane eh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai gargadi ne da wannan alƙur'ani wannan alƙur'anin da aka bashi kuma kamar yadda aka ce muhimmin ba muhimmancin ba shi ne nizara shine ya gargadi ya ce wa mutane abinda suke yi ba daidai ba su bari ga abinda yake daidai su yi shi mun yi maganar wannan a baya cewa da zara da bishara su ne su ne kashin bayan kowace risala da Allah subhanahu wataala ya ko annabawa da ita gargadi da kuma bishir da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da har ya zo da alqur'ani alqur'ani na kuma alfurqan ne furqan ne ma'ana zai bambance ga gaskiya ga ƙarya wanda suke tare da wannan suna tare da gaskiya wanda suke tare da suna ƙarƙariya kaga in babu aula dole za a rabu gida biyu dole a rabu keso biyu wasu su hau wannan wasu su hau wannan dole kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da wannan abin din mai rabewar akwai riwaya a cikin ustaz Imam Ahmad da al-Adab al-Mufrad na Imam al-Bukhari da Ibn Jarir al-Tabari da kuma Ibn Abi Hatim a tafsirinsa كيكاوى السلسل إن التجهي السلسل هذا جبير ابن نفير جبير, جبير ابن نفير إيش كنت بأيني شو لنا من زونا وجن المقداد ابن الأسود المقداد ابن بعد الكرب ابن الأسود ابن عمر أنسانش صاحب علي رضي الله تعالى عنهما شو لنا من زونا majalisarsa ko ko inda yake zaune muna zaune sai wani mutum ya zo wucewa sai ya ga sai ido biyu da al-miqdad al-miqdad sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wani mutum da ya zo wucewa sai ya ga miqdad sai ya ce da shi da quba li hatayn al-aynayn allatayn ra'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi madalla abin farin ciki jin daɗi ya tabbata ga waɗannan idanuwa guda biyu da suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace lawajidna anna ra'aynahu kama ra'ayt mun yi burin a ce mu ma mun ganshi kamar yadda ka ganshi wa shahidna kama shahidta mu ma mun halarci lokacin kamar yadda ka halarta shi yana faɗar haka sai al-miqdad sai fuskarsa ta canza sai fushi sai ya fusata jubair yake cewa ni kuma ban ga abin fushi ba na yi mamaki saboda abin da ya faɗa alheri ya faɗa ya ga sahabi yake kai wannan ido kaza kaza kaza da ya ga manzan Allah ya ji daɗi ya rabauta ya more ina ma mu ma mun ga abin da ka gani ina ma mun halarci abin da ka halarta sai ga kuma maimakon mai ya ji daɗi sai ga ya fushi sai ya ce fa'ajibtu faja'altu a'jab ma qala illa kaira na rika mamaki me yasa shi fushi tare da cewa mutumin na alkhairi ya faɗa sai miqdar ibn aswad sai ya fuskanci mutumin ne ya ce me yasa wasu mutane ne suke fatan ko me yasa mutum yake fatan ya halarci gurin da Allah bai bashi ya halarta ba wurin da ubangiji subhanahu ta'ala bai bashi ya halatta bai rika fatan ina ma ya halatta yace la yadri law law shahidahu kaifa yakunu fi bai sani ba da a ce ya halarci lokaci shi ya zai zama yace wallahi miqdar ya rantsu wa na rantsi da Allah ce laqad hadara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahum Allah ala manakhirihim fi jahannam akwai waɗanda sun halarci lokacin sun ga manzon Allah a lokacin amma Allah ya kifa fuskokinsu a wuta lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu ba su ansa kiransa ba ko ba su gaskata tashi ba yace awala tahmaduna Allah azza wa jalla ba za ku yi wa Allah godiya ba ku iz akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum da ya fito da ku a lokacin da ba ku san komai sai ubangijinku ce bi fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum ku gaskata abinda manzon ku zo muku da shi sallallahu alaihi wasallam wa ku kad qufitum albalaa bighairikum wa sun ku sun ɗauke bala'in ku ku zo ku samu abin a ba za ku yi Allah ba wato yana gaya masa cewa ba halartar gurin ba ba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam shine dace ai kana cewa ina ma kun gani ina ma kun halarta baka san akwai wanda sun gani sun halarta ba sun halaka kai ya akai ka san in kana lokacin ka tashi cikin gadon gidanku ka tashi kakannin kakanninka iyayen iyayenka duka ga abin da suke bautawa suna girmama suna faduwa kullum suna sujada a gabansa duk bukatunsa nan suke zuwa su roƙa ka tashi kana girmama wannan abin kana ga iyayenka da kakanninka duk suna girmamawa a ce wani ya fito ce wannan abin da kuke bata ce barna ce ku bari kai kana da tabbas cewa za ka bi shi ba ka da tabbas kai yanzu ka tashi banda Allah baka san kowa ba Allah kadai ka sani kana bautawa baka san wannan rikicin ba sai ka gode wa Allah da an tashe ka a gurin kasan ina za ka samu kanka shi ne ce akwai waɗanda sun gani yadda take cewa ka gani sun halarta amma kuma Allah ya kifa hancinsu a cikin wuta Wani shi ne fiƙihun sahaba fiƙihin sahabbai ka gode wa Allah da ya tashe ka cikin ni'ima baka san wani abu ba sai wannan ni'imar amma da ka biyo ta cikin wani rugun tsumin wasan ina za ka fada eh? shi ne ya ci gaba da ce masa ya ce wallahi da kadba aka Allahun nabi sallallahu Alaihi wasallam ala shaddi halin bu'ita alaiha nabiyun ƙabtu an aiko annabi sallallahu salam a wani mai tsanancin halin da aka taɓa aiko annabi a cikinsa wato babu wani annabin da aka taɓa aiko shi cikin matsanancin hali da aka aiko annabi sallallahu salam a cikinsa فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل سيزول الفرقان يزول ونن مرربي والقتان قريادة قسياه وفرق به بين الوالد وولده يرى بطكان أبادة أنت يتي حتى إن كان الرجل في حرت كيمتم ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا zai buɗe ido ya ga babansa ko ɗansa ko ɗan uwansa kafiri shi ya gane gaskiya ya musulunta wa ƙarfata fataha Allahu qufla qalbihi bil iman shi ya fahimci musulunci ya fahimci imani amma ga babansa ko ɗansa ko ɗan uwansa kafiri in halaka da khalan nar in ya mutu a haka mutum zai tafi ya zai ji kai ka tashi duk iyayenka da ƴan uwanka da duk musulmi ne ba wanda kake daga kan shiga gan shi kafiri wani bala'i ne ya kai wannan mutum ya waye gari yau yana ga iyayensa ga sanar kafirai shi kuma ya san cewa in yam suka mutu aka wuta za su yana son su yana kaunar su tare cikin su ya tasu shi kai duk baka san wannan ba shi fala taqarru a yin huwa alamu anna habibahu fi na nar ba zai taba shi farin ciki ba ya san cewa masoyinsa ɗin da wuta zai tafi ya mutu ya za a yi farin ciki ba zai yi ba ya ce wa anna halallaci qala allati al'amari shine abinda Allah yake cewa wanda zai wallazina rabba na hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama roƙon Allah muke zanto da matanmu da zuriyar mu Allah ya bamu abinda zai faranta mana rai da su mu shiga cikin eh, masu tsoron Allah gaba ɗaya to ke cewa to an wayi gari ga irin yanayin da muka samu kanmu a ciki kai kuma ka zo kana ta ina ma ina ma ka gode wa Allah to a shahid anan shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da al-furqan ya zo da tantancewa tsakanin ƙarya da gaskiya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya bashi wannan aiki na isar da sako da kawo wannan Alqur'ani da sanar da duniya wannan shi karan kansa yana nuna girman lamarinsa yana nuna falalarsa da girman matsayinsa a gurin Allah subhanahu wataala sai da aka bashi sako lil alamin ga duniya duka ga duniya duka domin babu wanda kake bawa sako na yaje ya nuna wa mutane wani abin alkhairi sai ka yadda shi sai ka yadda cewa shi dan alheri ne baka aikar mutumin da kasancewa tsiya tsiya ne ka yaje ya isar da wani alheri ba za ka yi ba sai ka ce ga wasan suna rigima su su biyu wani je ka yi musu sulhu akwai kyautata zato gare ka wannan su su bi to ina kuma a ce gari guda ne a ce unguwa guda ko gari guda a ce kai duk ka je garin nan kai musu zulmi bari kuma duniya gaba daya a ce duk duniya kai ne zaka tsora ta akan hanya babu shakka wannan ba karamar falala bace wannan risala da Allah ya ba bashi yana nuna cewa a duk halittar Allah babu kamar sa Allah ya mu dace